so ina matukar godiya ga gwamnan jihar kano da jagoranmu dr rabi musa kwankwaso babanmu shugabanmu shugaban kasarmu a najeriya don mu shine shugaban kasarmu wannan gwamnati allah ya taimake ta a duk abin da ta sa a gaba taimakon talakawa da ake yi allah ya shige mata gaba ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu ah, sunana hafsat sunusu muhammad daga kano municipal zan karanci MSc Agriculture a SR University India. Muna godiya mai girma gwamna Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Wannan ɗawainiya da aka yi da Ubangiji Allah ya bayan mai da shi a mizani. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, Ubangiji ya biya mai da gida aljanna. Ubangiji dukkan wani ƙalubale da gaban sa Allah ya Allah Ubangiji ya mai jagora. Allah ya tabbatar mai da alkhairi. Muna godiya, muna godiya. Na'am? Ga ta dala ɗari biyu ta cika cicif. An ba mu sako ya zo muna godiya, muna godiya. in ba da irin wannan dama ba mu ƴaƴan talakawa taɓa sanin inda za mu samu irin wannan ba abinda baka taɓa expecting zai zo a rayuwarka ba gashi yau ne yake faruwa a kanka sunana rukayya ali qurash daga wannan kano municipal zan je na karanta clinical research so za su ga abubuwa da yawa na rayuwa su gani na alheri su zo su shimfiɗa mana a nan so abin za mu gaya musu shawarwar shi cewa wannan du abu da aka kashe kuɗi mai yawan gaske kuma ba kuɗi ne da idan aka sashi a wata hanyar su ma su taimaka mutanen kano amma suka zama cewa su aka kashe a kansu kuma aka kashe a kansu domin jari ne aka zuba mutanen kano so aka kada su manta da wannan dinan suka je su tabbatar cewa kano ita ce uwa ita ce uba kuma kano za su su taimakawa so kada su manta da wannan kada su manta da iyayensu su tabbatar cewa iyayensu kuma iyaye ba wai lallai wani suka haifa ba Eh, kada ka zama eh, yanayin da ake yanzu sai naka domin ka gani domin akwai inda inda za su jima makarantar su wajen wata tara kankara ce take zuba kuma za su je su ga abubuwa na mamaki su su koyi dabaru wani daga nan sai ka ji ya tafi america wani ingila kamar yadda muka yi a lokacin 370 da kuma lokacinmu kuma na matuƙar alfahari da wannan domin nima a kimanin 2012 shekara goma sha ni ma ina cikin wayanda suka ci gajiya wannan abin kuma alhamdulillah na zo da naga tsarin mai kyau ne nazo na taimaka a ciki haka ce ma ta sa lokacin da aka kwace mana gwamnati gwamnatin ba ta gandujiya wacce ba ta da niyyar taimaka mutane su muka zo a ƙarƙashin gidauniyar kwankwasiya development foundation muka kai 370 wanda yake ni nai a kuma daga nan gashi mai girma gwamna ya ga kokari da dacewa ta ya bani wannan mukami wanda nake godiya